man sauraro barkamu da haka sunana Gungu Muhammad Dantani ga kanin labarin da harshen Hausa. A yi rigakai a kuma hukunta lamarin cin hanci da makamantan hakan a ƙasar Nijar, yaya kuma wato hukumar da ke kula da wannan bala'i ke gudanar da aikinta yaya za a taimaka mata bisa wannan ma'udin ne satin da ya shuɗe ɗaliban jami'a ta yame masu ɗaukar darasi bisa ka 'yanci suka samu masaniya a nan yame cikon bayani a cikin shirin namu. Sa'o'i kaɗan suka yi saura a shiga sabuwar shekara 2019 wata tawagar mu yau da sahe ta zagaya ta lura da yadda farashi a cikin kasuwanni ya kasance balle ma wajen kashi duk da hada-hadar da ake ciki. Samu isa a Tilaberi don mu maganta kan yamucin da aka samu a hilin kokowa jiya kan neman takobi aji na arba'in, wasar da ta fi jan hankalin 'yan Nijar ta samu girgiza kan rishin da dattako da wasu suka gwada don rishin jin daɗinsu a cikin rahotonmu na musamman na yau za ku ji bayani. To madalla yanzu kuma ga fasar labarun namu dalla-dalla. Sojojin Nijar biyar aka kashe uku suka raunata a ɓangaren sojawan Najeriya soje biyar suka mace biyar kuma suka raunata sakamakon da mahukuntan yankin maradi suka bayar kenan dangance da wata aron gama da rukunin gamayyar sojojin Nijar da Najeriya ya afku tsakanin su da 'yan ta'adda a yankin jihar Zamfara a ƙasar Najeriya bisa iyaka ga gungumar Madarunfa a ranar Asabar da ta shuɗe. Gamayyar sojawan sun damƙe 'yan ta'adda goma a faɗar Zakari Umaru gwamnan yankin Maradi, ministan tsaron ƙasa Kallamu Tari da gwamnan jihar Zamfara a yau da maraicen nan suka halarci zana'ida sojojin da suka rasu a fagen daga kamar yadda dai wakilinmu ya bayyana mana. A ranar Asabar wani abin al'ajab ya abku a makabartar da ke yammacin garin Tawa inda wato makabartu da dama suka kama da wuta a cewar mambobin haɗakar club club da fada fada na birnin tawa wa'anda wato a gaban su ne al'amarin ya faru a yayin da suke gudanar da wata shara ta makabartu da kuma toshe duka wani ramuna ga kabura bari mu saurari sani a dudu shugaban haɗakar ƙungiyoyin. nan ga makabarcin ne wanda mun ga abin al'ashaf tunda muna cikin gyara na kawai sai da mun ga wuta ta tashi kan wani rami shi kenan sai yabbacawa wuta mun ka samu wani kire kwansaye mun ka shiga wuta ta tashi da Allah shi a bije mu saboda ba mu da lambar safar fanfe kuma nan da nan nan da nan ya kire safar fanfe su kuma can meri sun ka aiko nasu wannan mota ta safar fanfe ta su bi kenan an samu an kashe wannan wuta da wannan wuta kan ta ba kowa mamaki duk wanda ya saka nan gaba ga mamaki saboda cewa ka san ta bushe kuma ga tattana da yawa to da da gyaran Allah da gyaran wannan mutanen su sun ka saka an samu an kashe wuta ga sunan dai makabartin da dai da yana sun kare kama da wuta ba ma mashan taba gare mu bale a ce taba ta an kai su a babu A wani bangare kuma daren Juma'a zuwa sahiyar Asabar ne marubucin nan kuma ɗan siyasa a ƙasar Mali Saidu Bajan Kuyate, ya rasu a birnin Bamako yana da shekaru 90 ne marubucin kalmomin taken tutar ƙasar Mali an kuma fi saninsa da wato fitattar wannan littafi da ya rubuta mai lakanin Suloraj da aka wallafa a shekara 1963 wanda ake ba da darasinsa a ƙasar Niger. Sumana Shamsu malamin ba da karatu a Zam ta nan yame ya yi wa Michel Deji bayani bisa tarihin da talifi wannan littafi ya kumsa. Baba Bamfa ya bada bakinsa ga tsoho Famanga cewa aure sai an yi shi a Afirka idan aka ɗauki alkawari sai an cika shi, kamar magana ce ta attaura, magana ce ta alkur'ani ko kaɗan ba a mai alashe bisa magana da aka faɗi, amma kani da ta samu ilimin boko za ta adawa da hakan. To nan ne tushen matsalar wannan littafi. Sai duba da har kullum yana ganin al'adun Afirka su ne mafi kyau, kamata a kiyaye. Abinda sai duba da yake son nuna cikin sauran littattafai kamar Nos Sacre ko Saison zone de piège ina gani a yau matasa ba su ganewa da waɗannan al'adu babu wata al'umma da za ta ci gaba bisa koyi da wasu mutuwar duba da mutuwa ce gaskiya ta dukkan al'adunmu da suke mutuwa su ma. a yi nazari a samu hanyoyin mafita da za su ba da damar harabobin hukumar ƙasa su kasance masu cika aiki na kwarai masu gwaninta sosai manufar haɗuwar da ta gama firaminista birjira fini da manyan-manyan magatakarda na harabobin ministoci da kuma wato manyan ma'aikatansu kenan satin da ya shuɗe a nan yame amadu sule umaru babban kwamishina ga mayar da tahiyar hukuma ta farkin zamani ya yi wa kuzi Muhammadu ƙarin bayani. Mamma Ada, fasara mu ji. Eh, Musanyar sun kasance masu alfanu baya ga sakamakon da aka samu akwai kuma wata dama domin ƙara rubanya kokari domin a kai ga sakamakon da ake fata. Hukuma na iya kasancewa mafi ƙarfi da kuma ƙwarewa idan kowa da kowa na karɓar aikin da aka ɗora masa yadda ya kamata da kuma ɗaukar niyya cika su bisa hattara. Firayim Minista ya gaici waɗannan jami'ai sakatorori janar da EJS da su tabbatar da aikin da aka ɗora masu ba tare da damuwa da ƙorafe-ƙorafe ko suka ba illa mai da hankali ga murar jama'a kawai kar su damu da wasu zantutukan siyasa A wani babi kuma babban daraktan kamfanin sadarwa na salula Orange Niger ya kasance a cikin wani halin binciken da jami'an tsaro na Police Junisiyar ke gudanarwa a kan wata manaƙisar ƙin rishin biyan wato diya a ƙasa don haka an hana shi fita daga cikin ƙasar haka dai majallar wato a Niger ta wallafa bisa shafinta na yanar gizo inda ta ƙara da cewar a dalilin hakan wata wasiƙa ta hanyar rediyon Police Junisiyar a ranar 29 ga watan Desamba ta shaida wa dukkan harabobin polis na bakin kan Nijar da su kula su sa ido a cikin wasikar an ba su umarnin da zaran sun gan shi wato su tsayar da shi kuma su shaidawa babbar harabar polis judiciaire ga dukkan wani yunkurin neman fita daga cikin ƙasar Nijar da Dominic ober daraktan Orange Nijar zai tunkara. Mu tunasar da ku da cewar wato harabar dai ta Orange Nijar an rufe ta ne tun ranar bakwai ga watan Desamba a dalilin rishin biyan lanho. Rigakai da hukumta cin hanci da halaye makamantan haka a ƙasar Nijar ma'udin da wata buɗaɗɗar muhawara ga jama'a da aka shiryar kenan ranar Asabar a Centre Cultural Franco-Nigerien Jean Rouge ta Yame, club ɗin wato ɗaliban jami'ar Yame masu ɗaukar darasi bisa 'yanci tare da haɗin gwiwar hukumar kokowa da cin hanci, rashawa da kuma makamantan su halsiya suka gudanar. Komi an dalilin shirya da wannan muhawara ga Basiru Umaru shugaban Sedun dauke da bayani ga fasar bayanin nasa. Mun gayyaci Dr. Aishatu Munkaila Hassani, kwamishina a hukumar Halsiya, domin mu samu ƙarin haske dangance da ayyukan hukumar Halsiya na yaƙi da cin hanci da rashawa. Abinda mai gabatar da muhawara ta ba da shawarwari shine a kawo wa gwamnati goyon baya a cikin tsarin ta na yaƙi da cin hanci da rashawa. A ci gaba da fallasa mutanen kowane ne domin yaƙi da wannan badakala. Mu a ganinmu a matsayinmu na masu koyo ya dace a aiwatar da dukkanin ɗimbin dokoki da aka yi bisa yaƙi da cin hanci da rashawa domin a samu ragewar cin hanci ko da ba a daƙile shi ga baki ɗaya ba. A jajibir ɗin waga sabuwar shekara masu sai da kashi da makamantan hakan na cin karansu ba babbaka a nan yame inda duk da cuwacuwar haramar sallar farashin bai da wani sauyi a kai kaya ana saida su wato da rangwame musamman aka ɗauki kaji wato 300 zuwa jika uku na sefa ake saida su haka dai halidu mai saida kaji a anguwar yan talata hudu ya bayyana ma rukayatu abdulrahman bari mu saurare shi Wallahi a ɓangaren sai da kaji ba ma ganin matsala saboda masu shirin sallah suna zuwa saya. Tun da safe zuwa yanzu na sayar da kaza da ta kai 20 zuwa 25 kai bana ma iya sanin ɗa nawa na sayar idan ba na sauka ba. Kaji bai yi wa farashin su ya zama ɗaya saboda akwai na shika uku ɗari biyar da hamsin ɗari biyar kai ga sunan dai daidai ƙarfinka. Mu ko a lokacin sallah ba ma ƙara farashi. Sallar shekarun baya da yanzu ba ɗaya ba ne. Kowa ya san halin matsin da ake ciki amma komai yana tafiya yadda ya kamata. Kowa ya san yau ba zai zama ɗaya ba da kullum. Bari mu karkata ƙasa wato cin Nijar, Hamani Isaka mai tafiyar nan na ƙafa na ganin wato domin a girka zaman lahiya na ci gaba da famarsa a zuwa Difan yau yana garin Gudumarya ɗan gari da ke kimanin kilomita 200 da birnin Difa inda zai kammala tafiyar tasa ranar 5 ga watan Janairu 2019 yake fatan isa a Difa ɗin manufarsa dai ita ce wato zaburar da matasan yankin bisa ƙarfafa zaman lafiya sauya halaye da kuma batun bakuncin habre ta barauniyar hanya ga dai fasar bayanin da ya yi wa attahar rafika ta wayar talho. Ina a Gudu Mariya, tare da ƙurar da ke akwai ina tafiyar kilomita 30 ne a wuni, amma a yau zan yi tafiya na kilomita 50 domin na kwana a wani gari da ke da tazarar kilomita 50. Ina fatan shiga difa biyar ga watan Janairu. Ina bisa babbar hanya ne, bana shiga cikin daji. Rashin tsaro ba duka yankin jihar Difa ne ba. Da zarar na shiga Difa na haɗu da matasa, Kamar yadda na yi a bisa hanya na faɗakar da su a kan abin da ya shafi zaman lafiya da canza halayya da kuma tafiyar cin rani ta barauniyar hanya. A babin ƙwallon kafa karo hudu aka yi na Super League ƙarshen satin da ya shuɗe a nan yame. wato ranar asabar as guard national ta ci union sportive ta jandarmu ɗaya da biyu da ɗaya kanan is police da kuma is duan suka tashi baramba wanda ya sama wani raga ranar lahadi is fan ta durkusar da racing racing fc sai da maki biyu ba ko ɗaya ita kuma AS Sonidep ta ci nasara kan Sahel Sporting Club da ci biyu da ɗaya a wani fanni kuma wajen kwallon kafa na mata yau da marece ake karo nan biyu na kusa ga ƙarshe a can santir ɗin Fenifut da ke nan Yame tawagar Yame za ta kara da ta maraɗi a gadas kuma ta fafata da doso. Mu Tilaberi inda aka shiga rana ta shidda bisa ga gasar kwambalar kokowar neman takobi. Yau da safe Difa ta yi wa Zandar kaye biyar, Zandar ta samu kaye hudu da baran guda. Wato jim kaɗan doso da Tilaberi suka fafata kone ya samu kaye biyar. Yau da maraice tawa za ta kara da Agades, mai ta kara da Maraɗi. Cikin yan kokowa tamanin da suka shiga neman takobin dai yanzu sha biyu ne suka yi saura a safiyar yau. Bari mu je kai tsaye bisa ga wato rahoton musamman Jiya da maraice a Tilaberi hilin kokowa ya yamuce dangance da wata fadawa cikin kewayen da ake kokowar da wasu daga cikin 'yan tawagogin doso da tawa suka yi wato suna nuna rishin jin daɗin su game da matakin da aka ɗauka a kansu. Rufai duwa ɗan jarida ne na wasannin motsa jiki ya kasance a wurin gazubin nazarinsa da kuma irin wato amsoshin da ya bada ga wannan al'amari ta wayar talfo tare da firarsa da Musa Hassan. A jiya da maraice an tsaida kokowa tsakanin Yamai da Tilaberi daga 'yan kokowar Doso da Tawa da aka hukunta da safe bayan sun yi kokowar gyara. Sai da shaman tsaro suka kawo ɗauki kafin komai ya daidaita a ci gaba da kwamɓalar. Rufai duwa, ɗan jarida ne mai zaman kansa. Shin ko a wani hali aka fara wannan kokowa gargajiya ta ƙasa a karo na arba'in? Ana iya cewa tun da aka fara komiya ta yi daidai wurin tsare-tsare. He eh, kwazam sai ga mu mun an zo an samu matsala shine matsalar gyara a cikin kokowa ana iya cewa da kwai gyara kaɗan kaɗan amma babban gyaran da aka gani shine tsakanin tawa da dosu da aka yi wannan kwamfula da tawa da dosu ko wanda bai san kokowa ba ya gane an samu gyara wanda gyaran yake sawa duka yan kokowa tawa wanda ba su haɗu ba su wuce kuma na dosu su ma su wuce a lokacin nan ne masu kula da wasannin suka ce a an yi gyara a tsaya da aka tsaya za a gyara sai mutanen tawa kamar suka daɗe suka ce ba su yarda ba ka fara buga mutane kenan wanda suka yi gyaran wannan kamar yadda doka ta ba da izini shine ake cewa code de la lutte wannan mutanen duka akai sanctionan su yanzu da aka yi sanctionan su yan tawa da yan dosa ba su yarda ba da malaki sai suka dawo suka hana kokowa sai da jami'an tsaro suka sa barkonan tsohuwa aka kogo mutane daga baya aka dawo akai wannan abu ni a gani na wannan abu bai kamata ba yau aka saba ya kake ganin dangance da wannan hukuncin na tsige su da aka yi ya zo daidai ya zo daidai da kundi mana kamata ma a ci gaba tunda in aka bar sallau gobe kara zisi babu wanda ya yi hukuma a ƙasa hukuma kamata ya ta ɗauki ikonta duk wanda ya laifi a bige shi in ba haka nan ba wallahi gobe sai an kara jibi sai an kara ko kowa ita ce kaɗai abin da ya musaura a Nijar da wallahi shi ma zan bada shi. Ya kake iya ganin za a ciyo kan wannan matsala. da kowace shekara ana samun irin ta a shekarun baya baya. A hwasa kowa da wanda ya faɗi da wanda bai faɗi ba ko gobe ko shekara mai zawa inda za a yi kowa da wanda ya faɗi da wanda bai faɗi ba sai an yi gyara saboda ne saboda saboda kama kama ni da kai zan mai kokowa kai ka fadi ni ban fadi ba kuma mun zo sai in ce ka bar mu ne saboda ina tsammanin in ci takobi me in kai baka fadi ba ni ban fadi ba kenan kana tsammanin takobi ina tsammanin in ci takobi da kenan cewa zai a misa zan bar maka kai misa zaka bar mu ne kenan kowa sai ya kokowa ta kware sai a samu champion na kware abin da ya sauka kenan mu futa lafiya a tarbi habibu garba a cikin wato halshen zabarmanci.